على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي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 dama a cikin azumi na ce baki na akwai goro saboda haka muna da bashi shika na raddi e amma azumi kan ai bai kamata mai raddi ba ko saboda bakinmu akwai goro e amma yanzu mun sha ruwa ko ba haka ba to yau dai za mu dira akan a shek malam ibrahim aliyu kaduna eh ya kamata mu ɗan shafi kansa eh ka san haka muke eh wannan dama da Allah ya bamu muna wa Allah eh fa in aqabtum fa aqibu bi misli ma uqibtum bihi to ni ina kan wannan eh mu kuma Allah ya gafarta musu eh sai suka dauki wala in sabartum fa huwa khairul lisabirina eh wallahi hakuri na ne ni bai kai ba ka zagi shehi na ban rama ba a ni ban da wannan hakurin ai kana da shehi kai ma tun da baka ji kunya ka zagi shehi na ba ni dan me zan ji kunyan shehi ka ai jin kunyan marar kunya asara ne fahal ya shi hanyohun ladaka bidi sama نباحا لمغلوب الكلاب ضرير su bi ka fahimci wannan abaitin shebra bin yas wasa adatul anam mai dubban masoya shau ya ce ba fa hal ya hashe yan yi kulla da ka bidi sama نباغا لمغلوب الكلاب dariro ana وقنا ويشن فهل يعشي هن يوهن yuhun farin wata lada kabiri sama can fa wanda yake saman duniyan nan hal ya hashiyan yuhun lada kabiri sama nubahan limagulubil kilabi dariru shai ibrahim ne yake tambaya yanzu ce <laughs> ya iya wulakanta maki mala ibrahim saurara wai shin shai ibrahim ne yake baka amsa yanzu ka fahimta zancen wai yanzu farin wata da yake lada kabidi sama malam suleiman wai wannan farin watan da yake can samaniyan duniyan nan zai ji tsoron haushin kare <laughs> wai zai ji tsoron haushin kare su karen ma fa magulubin daurere dariru kuma makafo <laughs> da Allah ba a daure din ba ma me ya iya ko da yana da idon me ya iya me zai wa farin wata la haula wala quwwata illa billahi al-azim kai ina jinjina shi Ibrahim to yanzu kun gane karen yanzu anan a tambaya ne aiko gaba zan ko fa hal yahshiyan yuhun Malam Ibrahim Aliyu Kaduna da Allah yadda ka raba kago ɗaurarre farin watan nan ba zai ji tsoronsa ba to kai ramin kare kama ka fahimta ba shai ibrahim ba zai ji tsoron haushinka ba karamin karen kaduna ka san akwai karen gombe to yanzu an samu karen kaduna wanda yake zaune a abuja ya yi wa ibrahim haushi da zagi da cin mutunci wannan da Allah akwai abin da zai rage a jikin shai ibrahim shi ya sa shai ibrahim kafin a yi shi shai ya yi masa raddi shi يحشي yi hukun ladaka bidi sama nubahalli لمغلوب kilami Dariru. akwai ran da wannan farin wata zai ji haushin wannan kare ɗaurere makaho Wa yana yi wa farin wata ba wow wow wow wow wow ya kama zai ce ko dala wannan farin wata zai ji karam zai ji tsoron wannan karam bai san ma ana yi ba bai san ma Allah ya yi shi ba kada korobe hadin a wani guri ya ce to baitin ya tafi amma zai zo an zan cewa ko wani mutum ne a ramadan irin nan shashashu sai ya ce shi fuskan shehu ibrahim inyas radiyallahu ta'ala anhu ganin fuskan ya fasa ganin daren lailatul kadiri to da Allah tsakanin wannan mutum da shehu ibrahim yanzu shekara nawa shehu ibrahim yanzu baya duniya shekara hamsin ko hamsin da kai ake nema to me ya kawo zagin shi ibrahim in zagi ne wa ya kamata ka zaga tsakanin Allah. shi wanda ya faɗa ce wala ta wa waziratun wizira ukhra laifin wani bai taba laifin wani in kuma ka haifu don wani ya faɗi magana akan wani za ka fito ka zagi wannan mutumin da bai ci ba bai sha ba to ga yau wasu sako za mu baka alhaji ibrahim in ka haifu in aliyu ne ya haife ka to ka mayar da yadda lafazin da kamar akan shi ibrahim to ka mayar ni kuma a yanzu mai sunan babanka Gawan <laughs> ji karatu? Eh, ni Aliyu mai sunan babanka, ni kuma a akida na na yadda gashi ina faɗa ganin fuskar annabi Muhammadu ya fi mun ganin daren lailatul kadiri idan ka haifu ka fito ka yi zagin da kai akan shehu Ibrahim akan abin da na faɗa haula fi idan ya isa in aliyu ne ya haife shi ni a akida na na yadda no going back ganin fuskar annabi muhammadu ya fi mun ganin daren lailatul kadiri ka fito ka faɗi kalman da ka faɗa a kan shi ibrahim a kan manzan allah ka faɗa idan ya isa ya fito ya faɗa bari maimaita masa ya sake ji ni alhaji ali abdurrahman ganin fuskar muhammadu rasulullahi ya fi min ganin daran lailatul kadiri zan can ko idan malam ibrahim aliyu kaduna idan ka haifu ka fito ka yi zagin da ka yi a kan shai ibrahim ka fito ka yi a kan ma'aiki kuma yanzu in ma zagi ba ni zaka zaga ba akwai abin da ya shafi manzan Allah shi ma wancan abin da ya faɗa in zagi ne ba shi zaka zaba akwai abin da kai ko Allah aka ce wa Shehu Ibrahim in ka fito ka zagi Shehu Ibrahim sai kun sai a gaban ubangiji da shi mutane jahilai in she wani ya fito dan ka sassaba ya ce Shehu Ibrahim Allah ne to idan ka fito ka yi zagi ka zagi shai ibrahim to sai kun saya gaban ubangiji da shi shi ma idan kuma ka haihu idan wani ya fito ya ce shai ibrahim allah ne to ka fito ka zagi annabi isa in ka haihu ka fito ka faɗa shi allah da yake sarkin adalci ne man suleiman allah ya ce ma annabi isa a an ta kulta linnasi kaji sai adadi ba kai dole in bauta wa wannan Allah <laughs> wallahi dalla ya kai a bauta masa adalin sarki ne annabi isa eh an ce maka Allah an ce wa ka Allah zo yau ka zo gabana a an ta kulta linnasi wai shi kai ka gaya wa mutane a rike ka da jatumarka alloli guda biyu yanzu da Allah ba yanke masa uzuri ba yanzu ba dole a saurari ta bakinsa ba ko ba haka ba Allah ba zai azubtar da mutum ba sai ya kafa mutum hujja yace subhanaka ha ma qultu lahum illa illa bima amartani aw ban faɗa musu komai ba sai abin da ka umurce ni in kuntu kuntuhu fakad alimta ta'lamu ma bi nafsi wala a'lamu ma fi nafsika ya ubangiji ai kai alimul gaibi ne in na faɗa kai ka sani in ban faɗa ba kai ka sani ko Allah bai sani ba amma ai dan ya kafa masa hujja ne akan cewa shi bai faɗa ba kafirai ne suka lakkaya masa ko ba haka bane yanzu dan an cewa shehu wani tantiri dan iska ya fito ya cewa shehu Ibrahim Allah ne sai ka fito ka zagi shehu Ibrahim in dai ba dama in akwai kullen tsakanin tsakaninka da shi ba ya sa in ka zage shi to ka fito ka zagi annabi isa an cewa annabi isa Allah an cewa uzairu dan Allah ka fito ka zage su in ka isa in musulunci bai fata-fata da kai ba abin zancen to mu dawo wai shi da daren lailatul qadri ai karatun a gurin yake aiko ai ne karatun yake bari mu sa musu ɗan baɗan su fahimci karatu dabbobi ba su san karatu ba sun fito suna tafiya da rigan malanta me yi lailatul kadiri wa ya gaya maka lailatul kadiri ya fi adam wa ya gaya ma ni kam sufi an ce aure na ne gwamnonin nigeria duk sun zo kai har shugaban kasa ya zo to ni karami mutum ne <laughs> eh ai ni ba karamin mutum ba ne gwamnonin Nijeriya duk sun zo ɗaurin aure na kai har da shugaban kasa ba shi ne ba ne tanazzalul mala'ikatu aikatu, ruhu biya to ai daga nan zaka san ni ba karamin mutum ba ne ai ba su sauko dan aljanu ba ai ba su sauko dan dabbobi ba mu al'umman manzon Allah kai lailatul qadri fa ba annabi aka bawa ba ba al'umman annabi aka baiwa daren lailatul qadri mu aka baiwa ba ba ka san to ashe kimar mu darajar mu ya fi wanda ya zo saboda mu ka ɗauka kawai a haka ɗin mu tafi amma zan ce ko ai a wani guri manzan Allah ya fito ya yi karara da ya dubi ka'aba ya ga bakin kirin ya ga rigar ya ga yadda ake tsawafi ya ga yadda ake sallah shine alkibla shine kaza shine kaza sai ya ce subhana ma bakharaki sarki ya tabbata ya sarkaka ki subhana ma azamaki sarki ya sarkaka da ya girmama ki saboda duk duniya in baka fuskanci dan ba inda gangan ne sallan ka ba ta karbo ba yana daga cikin rukunan aikin hajji yana daga cikin rukunan sallah lokaci guda biyar da muke yi dole ka kalbi kaga wannan ka an girma ya kare ko ko ba haka ba ka ba bai fi da daren lailatul kadri ba shi in babu shi akwai ibadun da ba zai yiwu ba a tare da kai amma ba ruwan azumin mu da daren lailatul kadri in na ga dama ina ina isha isa yin kwanta in yi bacci na ba ruwana azumi na kuma tana nan daren baya daga cikin rukunan ramadana ko baka ji ba ibrahim kaduna wannan bolonza ne aka bamu saboda amaru ummatu muhammadin ba sa wuce sutuna au sab'una wannan shine ba aka ba mu bonanza dan mu riski mutanen da suke gaba mu saboda me mun kasance kumtum haira ummatin wannan yau akwai karatu ba to daga karshe me Manzala Allah ya ce wa Ka'aba ce wallahi alfurman musulmi kwaya daya a azamu indallahi Shi ne mafi girma a wajen Allah min hurmaci daga alfarmarka ma'ana dan adam musulmi kwaya daya ya fi ka'aba daraja to in an ce fuskan shehu ibrahim ya ce shi ya faɗa aiko ba a kidarsa ba in ya je ba sai allah in azabtarwa ne ba sai azabtar da shi ba in ba dai shehu ibrahim din ka raina shi ba in ba ko wata kullalle ne ya tsakaninka da shi ba me na zaginsa to amma dai yanzu kana ji alfarman aka ce musulmi ba in a aikin ɗan sanda ne ba ka ce kurtu kurtu ne ba kurtu ya fi darajar ka'aba a wajen Allah ma'ana da ka ci mutuncin musulmi kwaya ɗaya da ka kashe musulmi kwaya ɗaya gwara ka je ka ɗauki da ka rusa ka'aba ita ta fi sauki a wajen Allah now now a u ana magana na ga maka lailatul kadri ba ba ta cikin rukunin wata ramadana wanda idan baka hada da ita ba a ce ramadan naka ba ta ba ta ciki yanzu misali kana shan ruwa kawai sai bacci ya dauke ka kuma daren daren lailatul kadri baka farka ba sai asuba ai kai isha'i ma baka yi ba ka gane ko wata kila ba magariban ma kai baka yi ba kawai kana shan ruwa ko ba ka da lafiya ne a ko bacci ne ya dauke ka kawai sai ka kwanta bacci baka farka ba sai bayan sallah asuba rana ya fita kuma daren ne daren lailatul kadri azumin ka yana nan ko baya nan azumin ka yana nan to mu dawo me dalilin ba mu daren lailatul kadri falamma aliman nabi sallallahu alaihi wasallam anna a'maru umaru salifa kanat rabbu ala khamsata hamsamiyati sanatin wa ma sha Allah min zalika ka kasrati a'malihim salihah السرة الأعمار أمة لعدم إدراكهم من الصالحات كما بلغ غيرهم فأعطاه الله an bai zancen manzo Allah sallallahu lokacin da ya gane shekarun al'ummansa ba sa kaiwa al'ummun da suka gabace mu al'ummun da suka gabace mu suna samun shekaru ɗari biyar, ɗari shida, dubu sama da dubu to akwai lokacin da kai za ka yi wani aiki ka riski wanda ya kai shekara dubu a duniya ba za ka yi ba an da ko shi ne faɓakullahu lahu wali li ummatihi lailatul qadri sai Allah ya bashi ya baiwa al'ummansa daren lailatul Kadiri. manzala ina ruwan yi shekara dubu ɗari a duniya sallan manzala guda biyu ya fi duk da kayi ko ba fahimtar can ba don ba ibadar da Allah yake so kamar ibadar annabi Muhammadu in duk ibadun mutanen duniya duk ka hada su a gane ko bai kai ibadar annabi Muhammadu ba in ka yi shekarar miliyan dubu kana abautawa in manza Allah ya shakar ka guda biyu ya fi naka saboda ya fi ka girma ya fi ka daraja a wajen Allah an fahimta can ko to yanzu mu ake so a kubutar mu ake so a yi beli ya za a yi mu riski wayancan mutane an fahimta can ko wa mimma warada fi a'malihim Saliha, abinda aka ruwaito daga cikin yawan ayyuka kyawawa na cikin mutanen da suka gabace mu ما Marawa, Anna, أحد الملوك Sabikina, أعطاه Alfa, waladun cikin mutanen da suka gabace mu akwai wanda Allah ya bashi ƴaƴa dubu da Allah ya bashi ƴaƴa dubu to sai ya tara kamandojin yaki sai ya sa yaronsa guda ɗaya ya zamanto shine wato komanda na wannan yakin wa ya bil jihadi sai je ya murce su da jihadi wa ya haraju yu yujahidu shaharan summa Hidu? fa yamuru waladul ahar idan suka tafi suna yaki har wata sai yaron ya yi shahada sai sauran komandojin da ba kashe ba sai su dawo sai ya sake shirya wani runduna sai ya kira ɗansa guda ɗaya shi zai zama kamanda sai su tafi yaki ana yaki ana yaki har wata kafin nan in aka kashe wannan ɗan shirin kuma sai a sake dawowa a haka ‘ya'yansa dubu duk suka yi shahada shi kuma daga karshe ya haɗa rundunoni sai ya zama shine kwamanda sai aka tafi yaki sai aka kashe shi a wajen manzala da ya bada wannan labari sai sabon kacce ta yasula ya za mu yi mu riski wannan mutum a lada. sai Allah ya ce maza ba su dare guda ɗaya ya fi watanni dubu an fahimci karatu wannan shine dalilin da aka ba mu daren lailatul kadri mu yi aiki kaɗan mu fi al'ummun da suka gabace tunda Allah ya alkawari cewa mu ne fiyayyun al'ummu to Allah bai yadda wani ya fi mu yawan aiki ba wannan shine fa dalili an fahimci karatu mu je zuwa har yanzu a wannan na ɗaya kenan ko to haka kuma falamma sabiya zalika minan nabi sallam lokacin da suka ji wannan daga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam suka ce to ya za su yi su samu wannan sai Allah ya ba mu daren Lailatul Qadri amzan janko sannan kuma har yanzu wali abi khatimin bisanadin anna rasulullah zakara yawman arba'atun min al-anbiya'i wata rana annabi muhammadu sallallahu ya ambaci annabawa guda hudu bani isra'ila annabawan banu isra'ila wa hum sune ayyuba wa zakariya wa hizkila wa yusha'u bin nun alaihim salatu wassalam abadullah na sanatan lam ya'suhu tarfatul aini manzo Allah ya ambaci wasu annabawan banu isra'ila guda gudu. suka bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala shekara tamanin ba su taba saba wa Allah ba gwargwado da kiftawar ido tarfatar aini sai sahabai suka ce to ya za mu yi mu riski wannan mutanen sai Allah ya ce to jibrilu lokacinka yi. maza amma yanzu can go fa ajaba ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam sai sahabban manzo Allah suka yi mamakin wannan fa ta jibrilu sai jibrilu ya zo musu Fakala! kala ajabat ummatuka min haza al'ummanka suna mamakin haza inna Allah ta'ala a anzala alaykum, khairan min zalika Allah ya saukar Allah ya baku abin da yafi wannan fakara alaihi inna anzalnahu fi lailatul qadr wa kana haza! afdalu mimman ajabat minhu ummatuka wannan shine mafi girma da abin da al'ummanka suke mamaki sai Allah ya ba mu dare guda ɗaya khairun min alfi shahar an fahim can fasarra zalikan nabi salam wanda sai ya faranta wa annabi wannan su bahu da kuma mutanen da suke tare da shi wali bai haki wa ibnu abi hatim annan nabi Salam zakarar rajulan min bani isra'ila hamala silaha fi sabilillahi alfa sharin Allah ya sake ambata wani mutum a cikin banu isra'ila ya dauki takobi bai ajiye ba yana yayi shekara dubu yana yana yana jihadi fa ajabas eh, muslimuna sai musulmai suka yi mamakin wannan fa anzalallahu sai Allah ya saukar da lailatul qadri wa hiya khairun min alfi shahr kun fahimci dalilan yanzu wannan shine sab dalilan da ya sa Allah ya ba mu daren lailatul qadri shasa da zuna ce muku an ce gwamnoni Nigeria duka sun zo waje aure na kai har da shugaban kasa to ni karamin mutum ne ai dan ni aka zo ko ba haka ba to saboda haka ba inda Allah ya ce daren lailatul qadri yafi dan adam ba faɗa ba annabi bai ce ya dalalar qadr ya fi a an turo shi ne ma dan mu al'umman manzon Allah mu samu bononza. dare guda daya ya fi wata dubu kuma su waye suke zuwa a cikin tanazzalul malaikatu malaiku ne suke saukowa war ruhu bi da ruhi ruhi akai ta sabani a ciki wasu kace jibrilu ne wasu kace me ya fitar da shi a jinsin malaiku tunda Allah ya ce tanazzalul malaikatu a famina to saboda haka ba inda aka ce daren lailatul kadiri ya fi mutum yanzu dai daren lailatul kadiri ba Allah ba ne daren lailatul kadiri ba annabi ba ne daren lailatul kadiri ba sallah ba ne daren lailatul kadiri ba azumi ba ne daren lailatul kadiri ba zakka ba ne daren lailatul kadiri ba aikin hajji ba ne baya cikin rukunai guda biyu balle har ka zagi bawan Allah bai ci ba bai gani ba dala mala ibrahim ina kwakwalwar ka yake har ka zagi siffar da Allah ya bashi har ka zagi launin da Allah ya bashi ka zagi idon da Allah ya bashi shi yasa na ce maka to ni nan shi wancan in jahili ne ya faɗa ni nan ni na ce ganin fuskar annabi muhammadu ya bi min ganin daren lailatul kadri kuma a wannan akidar sahabban manzon Allah suke ku saya ku ji sahabban manzan Allah ni kam duk abin da ake magana ba a shiga aljanna ba ne to ganin fuskar manzan Allah sahabbai ya fi musu shiga aljanna to ashe magana na tana kan hanya dan bari in warware ta su jahilai ne kamar zan ce ko to saboda haka bari in warware ta akwai saubanu kana shadidul hubbi li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam yana da sananin son manzon Allah shi in bai ga annabi Muhammadu ba in aka ɗauki wani lokaci ramewa yake inda ka san kamar X ya kama shi saboda haka idan ya zo kai idan ka zo ɗaukar waya ne shi ba ɗaukar waya ya zo ba ya zo caji ne kawai zai zura wa manzan Allah ido ne ya yi takallo. yana ta caji saboda manzo Allah ya shiga gida sai ya dan kallo yana ta ne yana kallon fuskan manzon Allah a zuciyarsa kamar zancen ko idan ya koma gida da daddare manzo Allah ya shiga ba zai fita ba sai da safe to yana da caji amma saboda yawan tunanin da riwayin da yake yana ta kallon manzan Allah a zuciyar cajin ya kare kafin asbahi har ya la sala na fallo yana masallaci manzo Allah yana fita sai su hada ido ba zai je gidansa ba sai manzan Allah ya gama zaman majalisa da safe ya shiga gida kafin na zai tashi ya koma gidansa sai ran nan shi kadai a gidansa ya zauna ya yi tunani sai ya ce to ni fa idan ban ga manzan Allah ba a duniya a duniya ma kenan in ban ga manzan Allah ba idan aka samu lokaci ina shiga yanayi to yaya idan muka tafi lahira manzan Allah duk rashin hankalinka ya san kasancewa gidansa daban yake da gidanka ko ba haka ba shi yana gidan shugaban halitta muhammadu rasulullah ya ce ni sau banu kun jalabe in ma na shiga aljannan ina aljannan ya ku bayi fa in lam aduhul in kuma ban shiga ba walam arahu abadan har abadan ba zan ga annabi muhammadu ba tunani ba ya zauna ya yi ba kawai na kokolwa ba sai ga shi solwaru gaba ɗaya ya zube kaf ya kare kamar ya yi shekara goma yana kan gadon asibiti yana zuwa da safe maza Allah ya gaishe gaishe yace ma gayyara ka ya sau bano Ni ya canja ka ya saubano yace mali dararun wala un ya rasu lallai. wallahi bani da wani cuta bani da wani abin da yake rashin lafiya da yake damuna ku bika ya rasu na nace ya sura ni in ban ganka ba ni da hakuri har in rame kamar na yi rashin lafiya shine jiya da daddare na zauna na yi tafakkuri a gidana wai shin yanzu idan muka tafi lahira kai kana gidan shugaban halitta ni kuma in ma na shiga aljanna na san aljanna na daban yake da naka to yaushe zan kanka in kogon samu na shiga aljanna ba kaga ba zan sake ganin ka ba ya rasulullahi to mahallu shahid shi ba aljanna ne a gabansa ba a fami ba sauran wuta yake yi ba ba wuta ne damuwansa ba a shi in yana jahannamu ma inda zai ga annabi muhammadu ya yi masa lafiya kalau yake an fahimci karatu shi kuma duk ni'imar aljannan nan ba shi ne damuwansa ba duk yadda aljannan ya kai ya kawo in dai ba zai ga annabi muhammadu ba to ukuba ne a wajensa azaba ne a wajensa daci ne a wajensa manzo Allah bai bashi amsa ba shi sau saubanu a sa ganin fuskar manzan Allah bai fi aljanna ba wannan shine ya fi masa shi kuma in ko a wuta yake in zai ga annabi muhammadu to aljannansa ta samu wannan shine saubanu shasa na gaya maka ni ma ina bayan sau saubanu a ah, ku bari in yi kundin bala ni kadai <laughs> kamar ko ni ganin fuskar annabi ya fi min aljanna ganin fuskar annabi muhammadu ya fi min ganin lailatul kadiri anas dan maliku ya ce muna rige-rige mu zauna a daman manzan Allah a sallah in aka zo sallah kowa yana rige-rige ya saya a damar manzan Allah wai me dalili Allahu akbar abin zancen ko ka san su ba su san martabar abin ba ne kamar zancen ko anas ya ce ba don komai ba idan mazala ce assalamu alaikum wa rahmatu nan yake fara kallo kowa yana so ya hada fuska da annabi muhammadu ne kawai ci karatu saboda haka idan ya yi sallama kuma zai juyo ne ya kalli hannun dama kamar zan je ko to saboda haka kowa yana so ya kalli fuskar annabi muhammadu shi yasa yana so kowa zai zo ya saya a damar annabi muhammadu فوجهه كبرهان وقلبه كمثله لا إله إلا الله مداو وتصوبوا عزامنا أمور الفاروق sai na umaru ya fito da daddare yana ran gadi an fahimci karatu ina gaya muku fuska ne fa fuskar da aka ake ake cewa din akwai fuskar bayin Allah ta bayan zan cewa ko wanda Allah yana jin nauyin su fiye da daren lailatul qadr akwai a cikin akwai fuskar manzon Allah kawai idan wata ya gani sai ya zubo da ruwa tun yana jariri wa abu ko gaba bi wajihihi tun yana jariri in aka ɗauko fuskar aka nuna wa gajimari gajimari tana jin kunyan fuskar annabi muhammadu sai ta zubo da ruwa sai na umaru ya fito da daddare yana ran gadi waye bai ci ba waye bai sha ba waye ba shi da lafiya sai kawai sai ya hango wata fatula a wani gida sai ya doshi wajen ashe wata tsofuwa ce son manzan Allah ya buge ta ala muhammadin salatul abrar salla alaihi tayyibun al-akhyar kad kuntu kawaman bukan bil ashar ya laita shi'iri wal manaya aqwar fa hal tajma'uni wa Habibi yadda da kadiyar ya kawo a cikin ashaba eh mun shiga gonan su malam ibrahim ashaba kenan eh kamilu zati akwai zance ko yake cewa dukkan nagartattun salatai su tabbata ga annabi Muhammadu. Daɗa da zababbu duk su tabbata ga annabi Muhammadu. So kuwa ta ce kada kuntu kawaman duk dare ina saye da kafafuwana, na bukan ina kuka bil azhari har asuba ta kyato ya laita shiri me dalilin kuka na tace wal ya aqwar aljannan nan fa step step ne hawa hawa ne dar shin akwai wani gida da zai hada sake haɗa ni da masoyina ta ani annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam in ga wannan farar fuska sai ta fashe da kuka sai na umaru yana jin wannan baitukan a ranar rangajin da bai yi ba kenan fajalasa umaru in ji kadi iyal sai na umar zama ya yi matar tana rerawa tana kuka a cikin gida eh, shi kuma yana zaune a kofar gida yana ranga da kuka saboda tunanin fuskar annabi muhammadu ana fahimtar karatun kamala ibrahim ka yi tambaya bari mu dawo kan tambayar kuma <laughs> ko da yake ƴan uwa akwai wani ɗan uwa da ya burge ni ya bashi amsa eh Allah ya saka masa da alkhairi eh yace wai waye ne Sheikh Ibrahim yace shine Alhaji Ibrahim ibn Alhaji Abdullahi eh a gane ko ko ba ku ji ba hai amsa ya bashi cikin kwanciyar hankali <laughs> inna lillahi malam yanzu yanzu a nan duniya za a yi maka hisabi ba shi ba a cin mutunci yayi ba ba a zagi yayi ba yace waye ne shay ibrahim a'a alhaji ibrahim Malam Ibrahim Kaduna ai shay Ibrahim ya fi karbin haka a duniya ka fito ka ce waye ne shay Ibrahim babanka ya san shay Ibrahim billahi la ilaha illa huwa uwarka ta san waye shay Ibrahim a cikin gidanka sun san waye Shehu Ibrahim eh ya isa ne yake tambaya shi kan kai kanka ka san waye Shehu Ibrahim an fahimta can ai Shehu Ibrahim ya fi karfin ka ce duk duniya bari nan ma bari Shehu Ibrahim ya bashi amsa فهل أبصرت عيناك مثلي صائرا suluki wa jazbi wal ulumu fuyudu fa hal absarat aynaka misli ya sa'iran suluki wa jazbi wal ulumu fuyudu ibrahim kaduna shey ibrahim yana tambayar ka hal absara aynaka shin idanuwanka guda biyu sun taba ganin mutum Shai Ibrahim billahi lazi idanuwanka na ran sai da Allah bai taba ganin mutum Shai Ibrahim ba billahi lazi na ran sai da Allah idan ka gani ka zo ka gaya mun waye ka gani idanuwanka billahi lazi kamar yadda Shai Ibrahim ya faɗa fa hal absarat ainaka shin al'ainaka idanuwanka guda biyar fa hal absara shin sun gani misliya kwatankwaci na amma bi ni mati rabbika fadis ka saboda yan iska eh, inda ka je maka san gwara ka ba za su san ka idanuwanka ba su taba ganin mutum shai ibrahim ba shai ibrahim a zamanin da ya yi ba zamanin da yanzu cigaba ya zo ba ne ba a zamanin da ko sai lula babu a zamanin su ne ma aka fara waya lallai din shi ma ba a ko'ina ba a lokacin ne zai ce maka ya sauka a gana. ya sauka a Faransa ya sauka a Ingila ya sauka a Misira ya sauka a Indiya a lokacin Shehu Ibrahim ya zagaya duk duniyan nan a lokacin da jirage ma a sai da bayyana Shehu Ibrahim jirgi ma suka fara tashi gaya mun wanda idanuwanka suka taba gani malami a farin fata ma kai duk tabar gazar ibnu taymiya ba a iya garin so ne a nan yayi ba <laughs> Bila da zi, ba inda ya tafi Ibn taymiya bai je ingila ba bai je Amerika ba bai je ghana ba ba inda ya je iya a kauyen ya gama rayuwarsa kaf ya fita zauna amma shai ibrahim sai da ya zagaye duk duniya kuma shai ibrahim ba mu da muka ce masa Shehu islam ba shai ibrahim ya zaka ke ba waye shai ibrahim ka je ka tambayi misra waye shai ibrahim ta da koro biya ne la ilaha illa huwa ka je misra ka tambayi waye shai ibrahim ka ga mamaki tunda ya taka shai ibrahim misra ba su sake yadda sun wuce gaban shai ibrahim ba suka ce anta imamuna da suka ji hudu ba suka ce kai ne shaihul islam amma gaya mana wa ya gaya wa shehu ibnu taymiya shehul islam wa ya gaya masa su suka daura masa amma a jami'atul azhar suka ce shehul islam dan mun yi shuru muna wa kuna cewa ibnu taymiya shehul islam wa ya bashi shehul islam shi ya nada wa kansa ko ku almajiransa ku kuka nada masa amma na shehu ibrahim malamai wanda suke cewa misluka alfun misra ba kana shiga za ta a kar kai wani girman kai dubunka akwai a ciki shehu ibrahim ya ce ko ɗaya na babu <laughs> eh, ko ɗaya na babu balle dubu kuma hakan suka tabbatar suka ce eh lalle ba mu da ko ɗayanka suka ce shehu ibrahim eh kai kama. a nan jami'ar kai karatu ya ce aishi bai taba barin Senegal ya tafi kowane kasa ba saboda karatu a ina ka yace a nan Senegal a gaban yace a gaban babana a babanka din a nan Senegal ya zo Misra ne ya saka ce shi ma bai taka Misra ba to kakanka ya ce a'a in za ku yi haka za a yi nisa abin zai jago suka ce to mun tuba saboda haka ai ibrahim farin wata ne ya haskaka duniya sannan kuma ka ce waye Aisha ibrahim Aisha ibrahim ai duniya nigeria za ta baka labari waye shai ibrahim in malaminka ne gaya mana malaminka da ya taka takalmin shehu ibrahim ni kai ana magana malamai ma waye malami a nigeria ne a izala ba gumi ba ne za a ce gumi malami ne ba sama'ila idris ba sama'ila idris malami ne in ana magana shehu ibrahim shine ai wancan mutumin ya bada amsa ai ya ce shehi ibrahim ya ce shi ne shehin shek a atiku sanka kuma ka fahimta ba ai in a kano kake in a nigeria kake kasan waye shek a ti sanka yana shi ne shehun shehu mai hula kuma ka fahimta ba ne shehi ibrahim ne shi ne shehin na shek ahmad abul fatahi ba haka ba ne shehu ibrahim ne shi ne shehu shehu tahiru usman bauchi kuma ka fahimta zancen ba ne eh to gaya mana kawai mu dauki ba Shehu Ibrahim yayi maka nisa a dauko cikin almajiran Shehu Ibrahim da suke Nigeria dauko malaman ka na duk duniya mu auna a Nigeria kan ba malamin da za a auna da shi a ci kusan ka ba malamin dan izala da za a auna shi da shan ɗaya rubauci ka fahimtar ko to ina malamin yake sannan kuma idan ka ce eh akwai ɗauko dauko dauko shan abukar gumi ɗauko samayilan idis ka ce za ka yi taro saboda su ka san dai haifaffun nigeria ne indijin ne na nigeria ba ba haka ba ɗauko kowane shehinka da ka yadda ko na wannan zamani wanda ba su dade ba irin su albanin Zariya, irin su jafar ɗauko ka ce za ka yi taro saboda su da kyar holdin ya cika da kyar holdin da mai wuce mutum ɗari ɗari biyu ba ya cika an fahimci karatun amma shehi ibrahim ɗan senegal ne in aka ce za a yi maulidinsa duk sitar din da za a yi wannan maulidin to a ranar buredi a tsakiyar hanya ya kwanta da safe ya je filin taro daga nan kuma ka tashi ya koma garinsa a nigeria babu mahalukin da ake taruwa saboda shi ya kai rabin rabin rabin taron sha ibrahim inyas to mala ibrahim ya zai yi wa kanka kariya? ka ce waye sha ibrahim ai sha ibrahim ya fi karfin ka ce masa waye sha ibrahim mabiyansa a Nigeria kawai sun ta zama mutum miliyan saba'in ka ce wa shi Ibrahim a kai dan iska ne kai ba mutumin kirki ba ne wala da lagai kai ba mutumin kirki ba ne Don ka boye gaskiya a matsayin ka kai na malami ya kamata ka nuna lallai kuwa shi Ibrahim ya kai a duniya Saudiyan da kuke gadara shi ya ba da shawarar a kafa rabitatu rabi da shi ya ba da shawara shai ibrahim in ya je da su fahad da su wai aka ake zauna a yi miti duk shekara daga baya da shaidanu suka shiga ya to ni na fita daga rabi ɗan daga nan kuma karnuka suka shiga tafiya ta yi tafiya suka gaba wayan nan in ba sa ciki tafiyar ba za ka ta yi kyau ba bariya aka ɗauko halifa aka baji shine shugaban rabida na afirka gaba ɗaya wannan ne shai Ibrahim Inyas kamar yadda shi wancan ya faɗa labari ne tabbatacce Saudiya suka ce za su cire Hajarul Aswad su masa shi saboda gurin ɗawafi ya kunta da ce kul ku bar shi a inda Allah ya ajiye shi wannan ne shai Ibrahim Inyas saboda haka shai Ibrahim ya ce fahal absarat ainaka misili ya sa'iran suluki wa jazbi wal ulumu fuyudu kai idanuwan kamala ibrahim kaduna kare mai haushi idanuwanka sun taba ganin mutum irin sha ibrahim wallahi idanka bai taba ganin mutum sha ibrahim ba a ilmi a suluki tafiya cikin Allah da kwaranyan faira an bayan zancen ko? idanuwanka ba saba gani ba don kawai in aka ɗauko wai hausa suka ce a na gaba ake gane zurfin ruwa a yanzu a zamaninka in baka san irin su shak a ti kusanka ba amma ka san waye shai ɗayar usman bauchi ko ba haka ba in ya ga shai ibrahim ba zai zauna da hula ba zai cire takalminsa tun daga bakin hanya ya cire alkyabba ya fadi a gaban maulana shai ibrahim inyas buwaya da daukaka da irin na shai ɗayar bauchi almajiri na shai ibrahim inyas wanda shi kadai in muka ɗauko ko muka fahimta ba ka san shehu ibrahim ba karamin mutum ba ne shi kaɗai in muka ɗauko kamar can ko idan muka ɗauko sharu ibrahim sale ko muka fahimta can ba ka gane za a ce ma wannan faɗan karamin almajirin shehu ibrahim ne amma yau ya buwayi duniya da ilimin hadisi ka ce waye ne shi ibrahim yas a kai mutumin banza ne a ai bude ce shi ibrahim ya fi tambaya ya fi kai masa wannan tambayan an fahimci karatu wanda irin wayan nan bijiman shi ne almajiransa kuma abin da zai ke so in baku mamaki guda ɗaya bari musu kudin goro ka sauka a kowane state a garin a kasan nan idan ka je state din ka je waye ne babban shayin garin wanda ya yi shuhura to almajirin shehu ibrahim ne kowane state na baka wannan ka'idar kamar zancen ko ka je kowane state kowane gari mutumin senegal almajirinsa ne babban babban wannan malamin garin kai kuma gaya mana wa ya san ka a kaduna wa ya san babanka wa ya san baban babanka inda babanka ya kai da za mu san shi a ya kamata mu san mala aliyu ko ba ka ba don yanzu ni ma aliyu na ai an san ni <laughs> ko ba ka ba wallahi na bi babansa hura ko ba ka yi zancen ba ko ban fi babansa shuhura ba to saboda haka shai ibrahim ya fi karfin kai masa wannan cin kashin ka ce waye shai ibrahim ya fi karfin haka dan ya fi kai kasan ya fi ka ya fi babanka a duk zuriyar ku kabba irin shai ibrahim a famina to mu dawo yanzu da Allah ina malanta yake wai wannan bakin fuskan nashi haka ya ce to yanzu da Allah a nan kaɗai idan muka saya shi fuskan safari ne mu dawo kuma shin bakin fatan wa ya bashi Allah ne ya bashi ko shi ya baiwa kansa yanzu ba halittar Allah ya zaga ba kuma wai malami a kusa kusa wai eh wai wai kuma malami ka bayan zancen ya yi zagi iya zagi da cin mutunci lokaci ya yi ya yi zagi iya zagi da cin mutunci ta saboda haka ai halittar ba shi ya yi wa kansa ba amma dai kai kasan wannan kirar da Allah ya yi masa ko a daji in ka gani sai ka firgita bilalazi gaba da gaba ya fi karfinka nan gani nan bari ka fahimta zancen sannan kuma ba yadda za a yi Allah ya ɗaukaka mutumin da Allah ya ɗaukaka shi kai ka ce za ka nakasa shi ba zai yiwu ba sannan mu dawo idan mutum a malanta ya yi shuhura ya yi shuhura a ce a anguwansa kawai a san shi kowa shi ba ne idan ya yi shuhura a ce a local government din an san shi idan ya yi shuhura a ce a state din aka san shi ko ba haka ba in ya yi shuhura ya yi a ce a kasarsa aka san shi ko ba haka ba ne to shi ibrahim fa ba gundumansa aka san shi kadai ba ba local government ɗinsa ba kadai ba ba ba fa wai kawai a state ɗinsa ba ne ba kawai a senegal ba ne ba kawai afirka ba da duk duniya ba inda za ka sa kafarka inda akwai la'ilaha illallah a gudun akwai almajirin sha ibrahim a wajen mu dawo karatu yanzu shak abukar gumi in banda inda suka bashi kwangilar saudiya a saudiyar ma iya waɗanda suka bashi kwangilar su suka san shi al'umman kasar saudiya ba san wani sunansa a bakar gumi ba ba ba ka fahimta ba eh a gumi din wani aka ce masa abokar gumi wallahi wani bai san shi ba a gumi din gumi din ba sunan gari ba ne a sokoto ba to a cikin gumin wani bai san waye shabukar gumi ba kawai zancen to amma shi shai ibrahim inyas haka yake shi ma wanda har zaka ce waye ne kai duk shuran malamin ka ba iya cikin lungunsu ne ba sannan kuma mu dawo na yi muku karatu lokacin da abakar gero ya mutu ko ba haka ba dukkan sunan sun mutu ne bayan shehu ibrahim gumin sama'ila idrisin ka gane ko su a albanin su jafar din ka gane ko su argungun jiya-jiya ko ba haka ba duk sun mutu ne bayan shehu ibrahim amma yanzu don girman Allah ina labarin shek abubakar gumi